za su ya bayyana masu son gaskiya sun yi imani da shi saboda sun gane shi ko kamar ya rufu na abu na abu suna gane manza su ma kamar da suke gane yayan inda kowa zai gane ɗansa in yi da shi a hanya da waka suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an musu bayanin sa a cikin alqur'ani za ka sai suka sallama suka mi kauya sai dai waɗanda ba sa son wato ainihin gaskiya da gaskiya الله تعالى وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدير ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ubangiji ta lace ne kafirai wanda ba su imani da Allah ba ba su imani da manzala ta sama suka faɗa ni da zina amano ga wa'inda suka yi imani suka ce musu na khairan da wannan Alƙur'ani da wannan addinin alkhairi ne ma na idan gida ba su riga mu zuwa gare shi bayan da alheri ne addini da manzala sama dole shi da su ne za su yi rike rike ba wa'inda miskinin ba wa in lam yahtadu bihi ya zama na basu yi basu shiryu zuwa ga alqur'ani wa ma'ana basu yi imani da shi ba sai kuno na da sanu za su sai haza ismu qadim sai alqur'ani nan kirkiran ƙarya ne da shi wato wani wasu tatsuniyoyi ne na mutanen farko ba gaskiya ba saboda basu su imani da shi ba nan ubangiji ta'ala ina faɗan irin izbilanci da kafirai suke wa mumine musamman miskinin mumine wato fukara abin da suke nufi wai da nan gaskiya ne da qur'ani nan gaskiya ne wai nan fakirin ba za su riga mu imani da shi ana su bilal da su suhaib da su ammar da su bin al-arab wa miskinin sahabbai sai akwai ma da suka ce ai ka wa'annan kana son mu imani suka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka kori wa'annan miskinin su bilal su suhaib su bin al-arab su ammar za mu imani da kai za mu zauna da kai amma wannan miskinin suna kusa da kai mu ba za mu zauna da kai Allah ta'ala ya ta da wala ta dole da lalzina da una rabbahum ila gadati wal ashuri dun wata har ka kori nan miskinin domin suna bauta ubangijin su dare da rana har ka kore har ka damu da wannan mutane kai ya suke ba imani ne ba suna son su imani ne duk mai son imani ba zai ce wata an korewa ne kafin ya imani saboda haka a nan suka ce wai alkhairi ne wannan addini ai da wa'annan mutane ba za su ba za su riga su ba alkhairi ne Allah ne ya zaɓi wa'annan mutanen ya ba su imani ko kuma Allah bai za rahama a zuciyan ko ba za ku yi imani wani gidi ta ala yana zaɓa daga cikin halitta to rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allah ta ala yana zaɓa daga cikin halittansa ya ta wasu akan wasu to da haka hatta manzala ta suna akwai kafirai da suka ce waya za a yi wani maraya a ce shi ne annabi maraya ko ga irin su abu jahal a makka ba a ba abin nan ba a ba su annabta ba ga wani babban mutum a tsari, ba a ba shi ba sai ya zo a bawa maraya annabi Allah ta lafi wallahi ya ja'alu haifu ya ja'alu risalat ko da haka ba maganan wane mai kuɗi ne ko mai arziki ba ita shirya rahama ce ta ubangiji ta ala yana fata inda ne yasa yanzu baraka cewa yi bangaren da shugabanni suke ne gaskiya ba wanda kaga masu kuɗi suka yi suka tafi nan gaskiya da ke ba gaskiya wani wannan duk ba ma'auni wani rubba ash'asa azabara madaku'un bil abawabi law aka sama lillahi da abawar yawa za a ga mutum bikin da duk kura ya bugu zagashi in an zo wucewa a kofa ana tuttune shi ba a bashi wuri amma yana da matsayi wajen Allah da zai rantse ce wallahi tallahi yau Allah zai ruwa sai Allah ya ruwa don kare kafa da matsayinsa a wajen Allah to ba a duba wato sura mutum inna la la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ba a kallon Allah yana duba wato zukatan ku ne akwai imani a ciki da ayyukan shine abin da Allah ta'ala ya ce kallo ko da haka duk wanda Allah ba shi imani Allah yana son sa wannan shine babban ma'ani ba mulki ba ba ainihin kuɗi ba amma idan Allah ya haɗa maka bayan imani ya baka mulki da kuɗi wannan nuru ne ala nuri haske ne akan haske ɗaukaka ne Allah ya baka amma fa in baka da imani ba duk wata ɗaukaka ta duniya shirye ce imani da Allah shine mai shine ɗaukaka shine alaman Allah yana son ka amma in ba haka ba kana bata wa kanka lokaci ne Idan suka ce a kori waɗannan miskinin su ba za su imani ba ba waɗannan miskinin suna nan a waje ko kuma da alkhairi ne da su za su fara fahimta ba miskinin ba nan ba sai Allah bai kaddara musu shirya saboda haka alkhairi mutanen kirki su suke gane alkhairi sai su tafi zuwa ga alkhairi shi sa'adu sunna da suke rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi sau da kafa suke dauka alqur'ani addinin su daga alqur'ani da sunna to sukan ce wa yan bid'a abubuwan da kuke na bid'an nan kuka dauke shi a matsayin wato shi ne addini to sai a ce muku law kana khairan da sabaquna ilayhi da alkhairi ne a wanda kuke yin nan da sahabban manzon ta kuma sun riga mu zuwa gare shi amma tun da ba su yi shi ba to ba alkhairi ba ne don su sun sai da alkhairi yake su ne wanda Allah ya nuna alkhairin ya shiryar da su addinin da su yi suka karɓe shi to da alkhairi ne abinda ake na bidiyoyi kuma da sai su wannan duniya amma ba alkhairi bane shi yasa ba su ba amma kafurai ba sa iya gane alkhairi musulmi su suke iya gane alkhairi da magabata wato bayin Allah bayin Allah na gari ubangiji ta lace wa izlam ya tadu da suka kafa shiriya a yayin da ba su samu shiriya ba bi da alqur'ani ba su imani da shi ba fata uluna da sannu ma su ce haza ai haza qur'an wannan qur'ani kitkin kirkiran ƙarya ne kadimin da yake kirke ce qur'ani tsohuwar ƙarya ne mana tsohuwar ƙarya ta tsoniyo ne na mutanen farko a fadirul awwali da haka ba Allah ta'ala ne ya aiko da shi ba tare da cewa fa qur'ani a bayyane yake kuma sun kasa zuwa da irin fa amma suna cewa wai tatsuniya ne na mutanen wato ainihin farko wannan girman kai ne sun gane gaskiya sun ki su jika kuma gaskiya ma girman kai haka ne kamar yadda maza sun haifar sarata batsarun haƙi a gabdun nan wato yi wa gaskiya ta kai a gaya maka gaskiya ka ki karɓa da walakanta mutane sau da haka ke zuwa sun ki su karɓi gaskiya sun ki su da alƙur'ani girman kai sun zo suna walakanta fakirai daga cikin sabon manzala da kasuwa suna cewa wa'annan miskirai ba wani abu ne suna walakanta su wannan shine hakikalin girman kai da kuma girman kai kuma rawani siya ne yana da wuya mai girman kai ya karbi gaskiya yasa Allah ta'ala ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna khuduwan fil ardi wala fasad wato gidan lahira na da ba su da girman kai ne amma duk mai girman kai zai shiga aljanna ba ya da kullu jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibri duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mutum ya da girman kai Allah ta'ala ce wa min qablihi kitab Musa abin ba alqur'ani akwai littafin annabi Musa shine at-taura ma'ana kamar yadda manzala ta zama ba shine farkon manzo ba ba nan kuma alqur'ani ba shine farkon littafi ba bal an saukar da littattafai daga sama akwai at-taura akwai injila akwai sufi ibrahim akwai zabura da haka wannan littafin ba shi ne farkon littafi ba kamar yadda manzon ba shi ne farkon manzo ba an yi manzonni kafin ba min qablihi kafin alqur'ani kitabu musa an saukar da littafin annabi musa ne a taura imaman a matsayin jagora wa rahmatan kuma a matsayin rahma wato jagora wanda in an ji shi a wancan lokacin za a shiga aljanna sannan kuma rahama ce wanda aiki da shi zai samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala yake wa hadha kitabun musaddiqun lima wa hadha kitabun musaddiqun wannan littafin alqur'ani littafi ne da yake gaskata littafin da suka zo kafin sa yana gaskata a taura ina gaskanta injila ina gaskanta dukkan littafin da suka zo kafin alqur'ani sannan kuma litanan arabiyya shi da harshe ne na larabci aka saukar da shi liyunzira alladhina zalamu domin a gargadi waɗanda suka zalunci kawunan su ba su yi imani ba bu bushra lil musulmi kuma albishi ne ga masu kyautata imanin su wato su ne waɗanda suka yi imani musulmi bayan Allah na gari nan ubangiji ta'ala yana gaya wa kafurai cewa alkur'ani ba shi ne farau ba a cikin littattafin da aka saukar bal an saukar da wasu littattafin kafin wato ainihin alkur'ani kuma littafi ne wanda yake mai balaga mai fasaha a taura jagora ce ga wanda ya bi ta ta kai shi zuwa ga aljanna rahama ne ga wanda ya aiki da ita haka nan shi ma alqur'ani jagora ne mai kai mutum zuwa ga aljanna kuma rahama ne idan ka yi aiki da alqur'ani kamar yadda ubangiji ta ala ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma wa la yazidu adh illa khasara muna saukar da alqur'ani wanda a cikin akwai waraka daga dukkan cututtuka da bata da jahilci sannan kuma rahama ce ga muminai amma azzalumai asara yake karamu za ka kamar yadda a taura ta zama rahama da yahudawa idan sun bita kuma jagora ba ka na alkur'ani shi ma jagora ne kuma rahama ne ga waɗanda su ainihin suka yi imani da shi kuma suka suka yi aiki da shi sannan alkur'ani albishir ne ga wato waɗanda suka yi imani da shi ina musu albishir da aljanna sannan gargadi ne ga wanda suka kafurce masa su ne kafurai ina musu gargadi akwai wutan jahannama idan ba su imani ba sannan kuma an saukar da shi da harshen larabci ne ba harshen siriyaniya ko ibraniya a ba ajami ba ne wato harshen larabci a jami'un wa arami ƙur'ani ba ajami ba ne larabci ne kamar da Allah ta'ala ce wa innahu la talbidu rabbil alamin نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين القرآن سوكر واني نؤمن سبحانه وتعالى أن ملائكة جنود سوكر ومن الله صلى الله عليه وسلم شيء don ya kasance daga cikin masu karkadi na alkur'ani sannan kuma an da shi da harshe na larabci bayyanin ne ma'ana mai fasaha mai bala'aka yasa babu wani littafi da ya kai Alƙur'ani fasaha da balaga saboda larabci ne kuma larabcin ma ubangiji ala ne magana da larabci saboda haka babu wani wata magana da ta kai Alƙur'ani fasaha da balaga yasa aka kasa zuwa da irin Alƙur'ani. in ta ce kirkiro shi aka yi ta ce to ka zo da irin naka magani wanda ya kama da ba za ka iya wato ainihin zuwa da shi ba wannan littafin Allah ta'ala ya keɓance mu da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ya zame mana afdalul kutub wato fiyayyen littattafai da aka sauka daga sama kamar yadda manzon sama shine afdalur rusul fiyayyen manzonni ba wani manzo sama da manzon sama haka nan ba wani littafi sama da alqur'ani kenan ba wasu al'umma masu daraja wajen Allah sama da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah ta'ala ce kuntum khayra ummatin Mukulin hannun nasi ta amuruna bi ma rufe zanona ne mokari wa sun nuna bi nan. Ku ne al'umma ko fiyayyen mutane wanda Allah ta'ala ya halitta. Ya Allah ta'ala ya ce. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Ubangiji ta lace innan lalina ƙwaro rabbun Allah, lalle waɗanda suka faɗi suka ce Allah shi ne mahalicinmu shi ne abin bautanmu. suka faɗa da bakinsu kuma suka faɗa da zuciyarsu da gafansu sun kamu, sannan suka daidaita a kan tafarkin Allah ma'ana suka lizinci wa Allah ta'ala ɗa'a. ala alaihi babu tsoro a tare da su a wajen fiskantar lahira don Allah zai nuna musu gidajen suna na aljanna tun kafin su mutu a lokacin da ake ɗaukar ko za ta fargaba ba ta tsoron zuwa lahira wala hum yahzanun kuma ba sa bakin cikin barin duniya saboda an haska musu gidansu na lahiran yanki na duniya kyau ba za ma a haɗa ba to da ka murna ma suke su bar duniya su lahira sannan ka ashabul janna wanda su ne yan aljanna na fiha wanda za su dawama a cikin ta bi ma kanu ya ya'malun sakamako ne na abun da suka suna aikatawa a nan duniya na ayyukan alkhairi ubangiji ta lace na ladina qalu rabbuna allah wanda suka ce allah shine ubangijin kalmar rabbu tana zuwa da ma'anan alkhaliqu almaliku الرازق المدبر almusarriku, alma'budu wato wanne halitta ya mallaki dukkan halittar nan yake shirya al'amuran halitta yake azurta halitta yake sarrafa halitta yadda ya ga dama sannan kuma tana ɗaukar ma'anan kuma abun bauta duk wannan ma'anonin ana nufin su nan saboda ka qalu rabbuna allah sun yadda allah shine mahalicci kuma sun yadda allah shine abun bauta ba bauta da gaskiya sai allah ya sa suka zama mu'mini sannan qalu din nan sun faɗa a zuciyarsu sun faɗa da bakinsu kuma sun faɗa da gabansu ma'ana zuciyarsu ta kudurta bakinsu ya faɗa sannan kuma gabansu sun aikata ko da kalman kala tana zuwa da ma'anan aitakada tana zuwa da ma'anan fa'ala tana zuwa da ma'anan takallam kiji ta manzala kuma yana cewa amirtu an uqatila lan nas hatta yaqulu la ilaha illallah amma mutane yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah wa idza qaluha qasamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi aqli idan suka ce la ilaha illallah sun kare dinanan su da dukiyoyin su sai a haƙƙin mutum. da an kashe ga kashe jiri an karbi doki an ka zakka saboda haka an faɗi duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ba a kashe to dole ka faɗi la ilaha illallah nan da baki la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kafin ka zama musulmi sannan kalu zai iya ɗaukan sun faɗa a zuciyarsu wato sun ta ke kamar yadda hadisin Usama bin Zaid ya nuna an je yaƙi sai gwamza da wani kafuri shi kenan kafuri yana neman zai kashe shi da wuta mai samu daman zai kashe wannan kafuri sai kafuri ya ce a shahadu Allah ilaha illallah wa annan muhammad da rasulullah ne ma'anar sa kenan ya musulunta a ka'ida kuma mutum musulunta ba za a kashe shi ba sai Usama yake tsammani ya yanke hukuncin ya faɗa ne don kar a kashe shi ba don Allah ba kawai sai daba masa soko zai kawai ya kashe shi daga baya bari ya zuwa manzo Allah ta sanar manzo sun ya kira Usama ce ya ka kashe mutumin da ce la ilaha illallah ba da an kala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah ya za yi da la ilaha illallah sarana kiyama yake inma fa'alaha inma fala zalika khawfan min al-ilah ko ta'awudan ya yi haka ne ba don kan in take shi ya rasulullah manzara sun haifi halla shakarta kalbamu hatta ta lama a kalaha amla za ka kaga zuciyarsa man ka gane zuciyarsa ta faɗa ko bata faɗa ba ke ma'ana ta faɗa ta kudurta ko bata kudurta ba kaga ƙaunar kalbi shine mai ce ƙazin kalbi ke ita za ka kaga zuciyarsa man ka ne ta faɗa ko bata faɗa ma'ana ta kudurta ko bata kudurta musamman ya ce nai na dama wani wannan abu sannan ne burin ina ma yau na musulunta saboda haka ya shiga wani hali domin ya kashe musulmi amma tun da ya yi tawili ba za a kashe shi ba manzo kuma ya sauki dukiya ya ba da diyan shi wannan musulmin da ya kashe shi saboda dole ya faɗi la shi kenan magana ta ka to kaga qalu rabbuna lau ai in taqadu sun ta a zuciyar su Allah shine ubangiji shine abun bauta sannan qala tana zuwa da ma'anan fa'ala ko amila ya aikata da haka dole ita la ilaha sai kai aiki da ita kafin da zama wannan kuma ya zo hadisin Ammar bin Yasir lokacin da janaba ta kama shi a halin tafiya babu ruwa a tare da shi sai kina to ai in mutum bai da ruwa zai yi sallah bai da ruwan alwala taimama yake yi taimama kuma a hannu ne da kafa abin a hannu ne da da da da da fiska to ita kuma janaba in ta kama ka za ka wanke jikinta gaba ɗaya ne alwala kuma hannu da fiska da kafa to me wanda zai alwala an ce ya taimama ya shafa fiskansa da hannayensa sai ya ce to kaga wanda yake da janaba kuma zai birgima a ƙasa ne gaba ɗaya ko ina jikin shi gaba to za ka sai ya samu ƙasa ya dinga birgima yin da yaki ke birgima shi ne zai yi tallafa, ya yi taimaman janaba ki haka yi tamani sai aka ce manza aka je zai gaya manza Allah ta sa manza Allah ce sai ba haka ke inna ma ka an biya da yadika haka za wa haka za wa haka sai ya yi ka faɗa da hannayen ka sai dafa ƙasa da hannunsa sannan kuma ya shafa fiskansa ya shafa takumaninsa da bayan hannu to inna ma yafi ka an taƙuna biya da ya yi kika ka faɗa da hannu haka ma'ana an tafala biya dai ka ka aikata da hannayenka haka za wa haka za wa haka za ka bugi ka za ka shafi fiska ka shafi hannaye to kaga qalu rabbuna allah kenan amilu sun yi aiki da la ilaha illallah shi yasa imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad imani ana faɗansa a baki ana kudurta shi kuma ana aiki da shi wannan shine tarifin imani قول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح الآن يا باكي كله توا زوجي da aiki da wato ainihin abbali so da haka wa'inda suka uzurta cewa Allah shine mahalicin su kuma shi shine abun bautan su mastaqamu sannan suka tabbata akan tafarkin Allah istiqama ne luzumu ta'atin da ke azza wa jalla yibintan yi wa Allah ta ta'a ko da haka kullum a cikin ta'an Allah ta'ala suke sai za zama yan aljanna wannan ayan tana da makamancin ta a cikin suratul fussilat innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ta'ala yake waɗanda suka ke suka yi imani Allah shi ne ubangijin su suka daidaita akan tafarkin Allah sai da cewa Allah ta'ala ta'a mala'iku suna sauka musu a lokacin da suka zo mutuwa suka ce musu kar ku ji tsoron zuwa lahira Allah ta kafu sai mutum yake tsoron dama hanyar mutu kar ya shiga wuta ko kar ya shiga azaba da su za a musu aljihi da aljanna ce kar ku ji tsoron zuwa lahira wala ta ga zo kar ku baki cikin barin duniya duniya lahira ta fiye muku duniya to da haka sai a musu aljihi da aljanna wa abshiru bi jannati lati kuntum tuwa ku da aljannan da aka muku alkawarin ta dare za ku shiga aljanna cikin wannan fa duk mumini da ya rike imaninsa irin cewa Allah ta'ala da sun kan ya bar duniya lokacin da za a ɗauki ransa za a haska masa gidansa na aljanna ana ce karka ji tsoron zuwa lahira ga gidanka kake bakin cikin barin duniya haka tafi aljanna ne yanzu dukkan mu nan kowa in ya san tabbas ne mutu zai tafi aljanna ai kuma yanzu ma mutuwa ta zo ta tafi shi sai wanda aka ba shi mata aka sa ranar auren sa ne zai fi a dan jira su kun yi tare sabin nan amma in ba haka ba ka tafi aljanna kawai duk duniyan wahala ne an kwatanta ta da aljanna saboda haka za a yi musu albishir da aljanna kuma ce duk abin da suke bukata aljanna akwai duk abin da suke sha'awa na jin daɗi wanda akwai irinsa a duniya to aljanna akwai ne shi bane ko za ka za su same shi a nan gara ne Allah ta'ala ta nada. musu so ba abun da ya rage maka sai kai imani ka da dindiwa Allah ta'ala ta'a Jani bin Abdullahi kafi, ya samu za su ce ya rasu da kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahdan ghayrak wata riwayan ba'da Gaya min wata magana a musulunci wanda ba zan sake tambayar wani ba Kai ce kul amantu billahi thumma istaqim kai imani da Allah sannan ka daidaita akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to da ka wanda suka yi imani suka yi aiki na gari suka dawwama akan da'a wa Allah ta'ala kuma ba su da wani tashin hankali a lokacin mutuwan don za a nuna musu aljanna kuma ba su da cikin ciki na barin duniya domin aljanna ya ce makoma su kuma za a haska musu ita sun suna raye a lokacin da aka zo ɗaukar ransu kafin a ɗauki ransu Allah ya kama daga cikin wayannan bayan Allah ta'ala ce wa ka kabul janna wannan sune yan aljanna bidan ni'ima aljanna gida ne wanda ya tattara ni'imomin da bara ma ka iya lissafa su ba za ka iya kwatanta su ba duk abin da aka gaya maka misali ya kama ina ce maka akwai ina a aljanna ba irin da duniya akwai zuma kar kai mani irin na duniya akwai akwai akwai giya kar kai mani irin ta duniya ne Komi na aljanna daban ne akwai nama a aljanna ba irin naman duniya duk wani abu na jin daɗi sunaye ne Isa Abdullahi bin Abbas ya ce laisa fil jannati mimma fi dunya illa al asma ba abin da za a gaya maka akwai a aljanna daga abubuwan duniya face sunaye ne kawai amma na aljanna ba irin na duniya ba ya tsara irin na duniya kaga duk wanda ya shiga aljanna ya shiga cikin ni'ima ubangiji ta ya faɗa cikin hadisi kudusi yake adat li ibadi salihin ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة عين جزاء بما كانوا yaktubun saboda haka Allah manzo ma Allah subhanahu wataala yace na kana da bayina a aljanna bayina na gari abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya ba ta taba tsarsawa ba na ni'imomi karanta Allah ta'ala ce mutum bawan Allah na gari bai san abinda da aka koyi masa ba na farin ciki da ni'ima a aljanna sakamakon ne na masu aiki ga yake da aka shiga aljanna sai kuma aka ce khalidi na fiya za su dawwama a inda za a ce za su fita to akwai damuwa yanzu idan mutum yana mulki sai aka ce saura masa wata kaza mai sauka daga mulkin za a ga ya ci ilimi kwanakin na raguwa yana shiga damuwa gashi yana kan mulkin ba amma sau da mulkin zai kare sai kiti ne ya shiga damuwa dama wani dan lokaci kuma yanka ganshi sai ka ji sosai sa amma ba shi ba ga jin daɗin duniya kenan kullum kullu na'im illa ma halaka za'i ko ce ni'ima ta duniya tana bushewa amma neman aljanna tana nan kaga rizquna ma lahu min nafat sai haka yana da wannan ai arzikin da Allah mana bai zai kare ba amma arzikin duniya yana karewa ko ka mutu ka bashi ko ya kare tun kana rayuwa ko za su dafu da a ciki har abada sai ta ubangiji subhanahu wataala duk tambayan aljanna mai suke su sai su ya Allah mai muke nema kuma duk wata ni'ima da ake yi wa dan adam an mana ita ba babu abin da ka taɓa ba wanda daga cikin bayan kawai ke za mu nema sai su kasa faɗan abin da suke Allah ta'ala sai ya bayyana su shi idan suka shi sai su manta da ni'imomin aljanna to da ganin Allah ya ji aljannan ma daɗi sannan kuma Allah ta'ala ya ce daga yau na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba sai ku ƙara farin ciki ma'ana ni'imar da kuke ciki na aljannan nan ba za ta yanke ba ran fushi da ku wata ran in kore ku ba ah, idan mutum ya gina gida na zamani ya yi kone tintinsa komai da komai an kama maka gado da kintunan gado da kujeru da komai aka ce ka zo ka zauna iya zaman ka na ba ka aro don Allah za ka yi abin da zai bata da gidan nan rai ba ka ita ba dole za ka masa biyayya sau da kama. sau da yin kawo da shi isa zai ce kika gabar min gidana kaga kullum a tsorace kake ke ana tsorace kar ya kore ka amma ya ce na mallaka maka gidan nan har abadan abada ya zama naka kike nan magana da kare ba Allah ta'ala kana tsoron zai da kai ko ta kai ya yadda da kai ba zai sake fushi da kai ba har abadan ba kaga wannan ni'ima ce babba to sai Allah ta'ala ce jaza'an bima kanu ya'malun yan ajannan nan fa da suka shiga aljanna sakamako ne na aikin da suke da suka yi a duniya a sai idan ba kai aiki ba ba za ka shiga aljanna ba sai ka bauta Allah za ka shiga aljanna ko da ka kenan aljanna abun sayarwa ne mota sai ka bada kudi a baka ko aljanna sai ka bada rayuwarka wa addini sannan Allah ya baka sai ka bauta Allah subhanahu wataala sai da Allah ta lalace to yin aljanna ku zuwa sharabu ma aqwatum fil ayami taliya kun ku sha sakamako ne na ayyukan da kuka yi a lokutan da suka shige sakamako ne na me na aikin da kuka yi a nan duniya Allah ka jaza'an ma kanu ya'malun sakamako ne na aikin da kuka yi barin sakon Allah da ibadan da kuka yi shi ya kai ku aljanna amma in ba wannan ba da ba ku shiga ku za ku shiga aljanna amma duk da haka ibadan da kai da aikin da kake yi sababi ne na shiga aljanna amma sakamakon da aka maka ya fi karfin aikin da kai sakamakon ya wuce ibadan da kai Allah ne ya da rahamarsa ke saka aljanna kamar yadda manzo sun ya ce da kullu jannatan minkum ko ahadun minkum bi amali ba wanda zai shiga aljanna wai wai saboda aikin sa ma na san aikin sa ya akai shi aljanna kace wala anta ya rasulullah har kai wala ana illa an yatasammada bi Allah bi rahmatihi wa fadlihi yake ko ni aiki na ba zai kai ni aljanna ba sai dai Allah ya hada da rahmatu da falalansa sai ga aljanna ko kai za ka yi ne fa daidai gwargwado sai Allah ya hada da rahama da falalansa sai kai ga aljanna sakamakon da ya fi cikin aikin da to da ka tsaya kai aiki ka ji tsoron Allah don ka samu kyakkyawan sakamako gobe kiyama في الله تعالى ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى حتى بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين بنجد تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إنسانا ووصينا الإنسان مني ومكون وسيء وسيء شيء الأمر المؤكد ومني بكربي muna yi wa mutum umarni mai karfi ihsanan ya kyautata bi walidayhi wa iyayensa muna umurtansa ya kyautata wa iyayensa wa ummuhu kurhan mahaifiyarsa ta ɗauke shi da wahala wada'arhu kurhan ta sauke cikinsa kuma mata da wa hamluhu ɗaukan cikin sanfa ba fi saluhu da yaye shi shayar da shi ke nan salatu na shahara suka talatin suna wahala tsakanin ɗaukar ciki da shayarwa hatta ba balaga a shudu haske lokacin da ɗan adam ya kai karfinsa shekara talatin talatin da biyar wa daga arba'in sana ya kai shekara arba'in wato ya kai gurzo kenan ya wuce saurayi kala sai ce rabbi ya Allah ka mini an ashkura ni'mataka in gode maka ni'iman da ka mini allati an'amta alayya wanda ka ni'imta ni da ita wa ala walidayya da kuma ni'iman da kai wa iyayena wa an amala salihan kuma in aiki nagari tarbahu da zaka gamsu da shi wa aslihi li fi duriyati ka gyara mini zuriya ta ƴaƴana da jikokina su zama masu imani in ne ina na na koma zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma ne ni ina da cikin musulmi wato wannan ayan an ce ta sauka wa abubakar as-siddiq an fara wasiki Allah ta la buɗe ta da wasiki ga ɗan adam da iyayensa ya kyautata musu wannan shi ake cewa birrul walidai menene ta wa iyaye shine za'atuhuma fil ma'ruf والإيثان إليهما وكف الأذى عنهما وإكرام صديقهما عدم ماتهما wato ka musu da'a matuƙar ba sabon Allah ba ka musu biyayya sannan kuma ka kyautata musu ka ɗauki ƙawainiyar rayuwarsu su ba su da shi ka musu sun ga suna da shi ma ka kyautata musu sannan kar ka cutar da su ka girmama abokaninsu kai musu addu'a ka nema musu gafara bayan rasuwan wasu, ko rabbin hamhuma, kama rabbayani saghir ya Allah ka ji kansu kuma da tsare ne ni ina ya? wannan wajibi ne ga dukkan ɗan adam ya kyautata iyayensa irin wannan kyautata idan ko ya ƙi to ba zai albarka a nan duniya ba haka nan a lahira ma ba zai albarka ba daga albarkar duniya da lahira duka suna karkashin wa iyaye biyayya shi Allah ta'ala ke haɗa haƙƙinsa da na iyaye yake wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni Allah yayi hukunci yayi umarni karka bauta masa sai shi kadai sannan iyayenka kuma ka kyautata musu waje bai ji al'amura sun rene ka kana yaro ko sun tsufa Allah ta ya ce in ma yabzugan na inda kalki fara ahduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahma وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ko da sun zama tsofaffi kana ra'ayi ɗaya daga cikin su ko dukan su karka kosa da su kar karka musu kar ka daka musu tsawa a ka bi su a sannu a sannu ka gaya musu magana mai daɗi mai taushi ka nuna kai ba komai bane a gaban su sannan ka ya Allah ka ji kansu kamar yadda suka rene ni ina yaro Allah ka tausaya musu kamar yadda suka tausaya mini ina yaro ka ta musu addu'a abin da ake bukata ke والوالدان فلا تنهرهما أبدا فربياك صغيرا غير منفطن فقال ما سهلت الريس الليل أعينهم خوفا عليك وأعين الله لم تزل ولك إياي wato ba a tsawata musu ƙure ne ka kana yaro kai ba kawai wanda kuma ka halaka ba ko da ka tausaya musu yi musu addu'a ka musu hidima ka ce Allah ya ji kansu kamar da suka rene ka lokacin da wato ainihin kake yaro suka ji tausayin ka sai ubangiji ta ala ce ma da mafiya take fama da shi na ci sai dai mutum yaro ne ba lallai ya sani duk mai mata ya sani yadda take shan wahala kullum tana asiri rauni a kan rauni ciwon ciki amai rashin cin abinci ko da yi kwaɗayin abin da ba za ta samu ko kuma ya zamana tana son abu abin nan eh, tana yin abu sai a masa ga nauyin ciki shi kansa sai sata a ga wannan wahala ne kama. wannan ga raunin jikin da za ta zama abin tausayi in ka ganta za ka ji tausayin ta duka saboda kai a wata an ubangiji ta alaƙi wa sinan insana bi walidaihi fi amrin ne ishkur bi walidaihi yanzu mutum mun wa mutum wasi ya kyautata wa iyayensa na biyar ta ɗauke shi rauni akan rauni rauni akan rauni shekara biyu tana shayar da shi ka gode ni in ji wani ta ala ka gode wa iyayenka ka bauta min ka kyautata wa iyayenka kuma ka sani makoma izuwa gare ni ne izuwa gare ni za ka koma sau da haka mahaifiya ita ce take da babban haƙi sannan sai uba sau da Allah ya jinjina wahalan da ta sha wahalan da ta sha ubangiji ta ala ya ya yi ta faɗa ya yi ta maimaita a ji ta, sannan ka tausaya kuma wato ainihin mahaifinsa ya sa wani da ya ce man a haƙon nasu bi su bace ya rasu lalla ba ne da ya fi cancanta da wato in kyautata masa ya rasu lalla manzan su ma ya ka mahaifiyarka ya ce cewa ya ce ka mahaifiyarka sai waye ka mahaifiyarka sun ma a baka fada na ka fa'alna dan ka kyautata babanka sai kuma sauran danginka to ga uwar da ita ce me ita ce a gaba ita ce a gaba to da ka ubangiji subhanahu ana, ya yi wata ce a kyautata iyaye kuma ya ƙara nuna cewa a kofiya wa uwa saboda wahalar da ta sha a lokacin da take da ciki da kuma lokacin haihuwa za mu tsaya a nan sai gobe insha Allah za mu ƙara bayani kan wa'annan ayoyi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh harbe da ke cewa a mutum ne da matarsa ya ainihin ta ce masa ya sake ta ya ce eh ta biya shi kuɗinsa ta biya shi kuɗin auren su zai sake ta sun ta sai da ganinsa da kuɗi ta kawo masa kuɗi dubu ɗari uku sai karɓa sai ya sake ta ta tafiya gida kuma sai ce ya dawo da ita su ba da ne matan yara ke ne ai idan ka saki matar ka kulki ta fanshi kanta ta ba ka wani abu ka karba to ba dama ka ce ka dawo da ita to za ka saki ya tabbata rabuwa ta tabbata yanzu in kana son ta dawo sai dai ka rarrake ta idan ta yadda iyayenta sun yadda sai ta dawo amma ba haka kawai ka ce ka dawo da ita ba amma kai kaga dama ka saki matar ka kace ka dawo da shi kenan amma yanzu a nan ta shi kanta ne in dai haka ne ta baka dubu ɗari ko ka sake ta shi ne ka dawo da ita ta dawo ba za ka sake cewa ta sake kawo da dubu ɗari ko sannan ta sake ka samu jari kenan ba shari'a ba za ta da wannan ko ka ce ka dawo da ita ba ta dawo sai da sabon aure da sabon sadaki yawa sabon sadaki sabon aure a da kuma da wannan auren kafin a sake yin wannan na'am yake cewa malam mutum ne ya kwanta bacci sai ainihin ya ga ya tashi ya ga maniyi ko mazi a jikinsa ba da gangan ba shin azumin nan ko yaro a azumin na nan ya yi mafarki ne shi mafarki ba ya karya azumi ba sai yi ya kan wannan wani ka tashi gaban kan da na ba kai sallah amma ka na. wannan kuma ke cewa malam shi ne ke fama da matsayin sirmura wani lokaci yakan yi kokari wajen wajen fitar da majina da ke tare da shi wani lokaci kuma yakan kasa sai ya haɗe shin hakan ya warware masa azumi ko kuwa haɗe majina baya baya warware azumi ko da ya fito a bakin ta kamar da shi ballan tana inda ya fito amma wasu a masaban malikiya sun ce haɗe faki ko majina in ya fito bakin ta ka haɗe suka sai azumi ta warware amma na ce mafi inganci a masaban malikiyan ma bai warware ba da kaunin muhammad cewa bai warware ne kuma da haka majina ainihin yawo ne kana iya haɗe yawon ka ko za ka yi ta haɗe yawon ka azumin ka bai kare ba ka yin ta haɗe kaki ko majina nan sai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا وقنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان كان من الكتاب والسنة توفنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله